Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Sai kuma a can jamhuriyar Nijar akan tashar VOA Africa akan mita 102.5 sai FM amfani sarauniya, Darlon, niya kuma masu kama mu a tashoshin hanyoyin sadarwar ta intanet to a dangwala hausa.com ko kuma sashen hausa.com. are Assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayawa ne amma wannan karan ina tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji yadda yajin aikin malaman jami'o'i a fadin tarayyar Najeriya ke kara samun nasara wanda kuma akan wannan batu ne yau za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai kuma rahoto daga jamhuriyar Nijar wanda ke cewa kotu a ƙasar ta ce ba ta da hurumin sauraron karar da 'yan adawa suka shigar. daga amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya masu sauraro barkanmu da warhaka shugaba joseph kabila na kasar congo kinshasa ya naɗa sabon firaminista kabila ya zaɓi wani ɗan majalisar dokoki ɗan jam'iyyar hamayya badibanga ntita sami ya jagoranci ya jagoranci sabuwar gwamnatin haɗin kai ah, da za ta tafiyar da harkokin ƙasar har zuwa lokacin da za a gudanar da zaɓuɓɓukan da aka jinkirta zaɓuɓɓukan da tun farko aka shirya gudanarwa a cikin wannan watan yanzu za a yi su ne a watan afrilun shekarar 2018 a cikin wannan makon gwamnatin da ta shige ta yi murabus a bayan da aka cimma yarjejeniya a tsakanin shugaban da wani bangaren hamayya wadda ta kyale kabila ya ci gaba da zama kan karagar mulki har bayan cikar wa'adinsa na biyu a watan disamba ana daukar zaɓin sami a zaman na bazata mafi yawan jama'a sun dauka cewa vital kamerhe wanda ya jagoranci bangaren yan hamayya da ya tattauna da kabila shine zai zama firaminista bangaren hamayya mafi girma a kasar dai ya ki shiga cikin wannan yarjejeniya sannan ya yi kira ga shugaba kabila da ya sauka daga kan mulki a ranar 19 ga watan disamba ranar da wa'adinsa na mulki na biyu wanda tsarin mulki ya tanada zai cika yan hamayyar sun ce kabila zai yi amfani da wannan karin lokaci da ya samu kan mulki ne domin ya sauya tsarin mulki na kasar ta yadda zai iya sake neman wa'adin kan mulki an kashe mutane fiye da hamsin a mummunar zanga-zangar da ta barke a bayan ɗage zaɓuɓɓukan. shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya gana yau alhamis da wasu manyan mashawarta da masu neman manyan mukamai a gwamnatinsa sannan yana shirin ganawa ta farko da wani bako daga kasar waje prime minister shinzo abe na japan zaben shugaban da ke aikin har hada gwamnatinsa daga sa da ake kira trump towa a new york ya shirya ganawa da tsohon sakataren harkokin wajen amurka harry kissinger wanda shine babban jami'in diplomasiyya amurka a shekarar 1970 har ila yau yana ganawa da gwamnan Nikki Haley ta, jihar Carolina ta kudu wanda watakila yana iya samun kujerar sakataren harkokin wajen idan Trump ya kama mulki a watan Janairu idan Allah ya kai mu. A wannan makon Trump yana mayar da hankali ne kan manyan jami'an da za su rike masa ayyukan tsaron ƙasa yayin da yake nazarin nada wasu mukaman gwamnatinsa sai dai babu wata alama cewa zai bayyana sunan wani a nan kusa. To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka da ke nan Washington DC. shugaba barack obama ya ɗauki saƙonsa na haɗin kai mai ɗorewa na amurka kuma daga amurka zuwa tsakiyar turai a yau alhamis inda ya jaddada wa jamusawa da dukkan 'yan kasashen turai cewa amurka za ta ci gaba da taka rawa a harkokin duniya shugaban na amurka ya zaɓi ƙasar jamus ta zama babban zangonsa a rangadin ƙarshe na ƙasashen waje da yake yi a zaman shugaban amurka ƙasar ita ce tafi kowace ƙarfin tattalin arziki a nahiyar turai babbar abokiyar ce ya amurka a nahiyar muhimmiya a cikin kungiyar kawancen tsaron nato sannan tana karɓar bakuncin dubban sojojin amurka masu fashin baki sun kuma ce shugabar gwamnatin jamus angela merkel tana iya zamowa jagorar masu ra'ayin sassauci a wannan yankin da 'yan kishin ƙasa ke ƙara yin ƙarfi wannan ita ce ziyara ta shida da shugaba obama ya kai ƙasar jamus obama da merkel sun rubuta wani sharhin haɗin gwiwa a cikin wata mujallar ƙasar jamus da ke fitowa mako-mako inda suke cewa ba za a taɓa komawa ga tsarin zaman kowace ƙasa ta ta zamo mai kula da kanta kawai ba a bayan da rasha ta bayyana wata daga kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya kasar philippines ma ta bayyana aniyar ta na yin hakan shugaba rodrigo duterte ya yi barazanar ficewa daga cikin kotun ta icc kwana ɗaya bayan da shugaba vladimir putin na rasha ya rattaba hannu a kan wato ficewa daga kotun wadda ita ce ta farko ta duniya da aka halatta mata shari'ar laifukan kisan kare dangi cin zarafin bil'adama da na yaƙi duterte ya yi magana daga mahaifansa ta birnin davo a kudancin philippines kafin ya tashi zuwa wani taron koli a ƙasar peru 'yan rasha sun janye ne saboda sun ga cewa kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya wato icc ba ta da wani amfani don haka suka janye daga zagowa memba a wannan zamowa memba a wannan kotu nema watakila zan yi haka dalili kuwa shine wannan 'yan fin karfi marasa kunya ba su taɓa kowa sai ƙananan ƙasashe kamar irin tamu in ji shugaban na philippines amma masu suka lamirin shugaba duterte sun ce yana tsoro ne kan cewa za a tume shi dangane da dubban mutanen da aka kashe a yakin da ƙasar ke yi na fatauci da shan muggan kwayoyi da ma sayar da su 'yan sanda da 'yan banga a ƙasar philippines sun kashe masu sha da masu sayar da kwaya har su 3,600 tun lokacin da duterte ya hau kan mulki a watan yuni shugaban yana samun goyon baya sosai a cikin kasar da ga alkawarinsa na daukar matakan babu sani ba sabo akan masu fataucin muggan kwayoyi da masu aikata laifuka amma kuma yadda yake gudanar da wannan yakin yana shan suka daga majalisar ɗinkin duniya da ma amurka madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro da batun yajin aikin gargadi da jami'o'i suka fara wanda ke ci gaba muka kawo muku a shirinmu na rana amma wannan karan a jihar Neja ne inda wakilin Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da wannan rahoton. Yajin aikin mako guda da malaman jami'o'in Najeriya suka fara ya durkusar da al'amuran karatu a jami'o'in da ke jihar Niger, kamar yadda lamarin yake a sauran jami'o'in da ke faɗin ƙasar. Tun daga jiya laraba ne dai malaman jami'o'in suka fara yajin aikin na mako guda. wanda ke zaman na gargaɗi ga gwamnatin Najeriya. Malaman dai suna ƙorafi ne akan rashin ingantattun kayan aiki a jami'o'in Najeriya da kuma rashin biyan wasu alawus-alawus da suke bin gwamnatin Najeriya bashi. Tun kafin fara yajin aikin dai Majalisar Dattawan Najeriya ta yi wani yunƙuri na shiga tsakani a tsakanin gwamnati da kuma malaman jami'o'in amma lamarin ya faskara. A lokacin da na leƙa jami'ar kimiyya da fasaha ta gwamnati gwamnatin tarayyar Najeriya da ke nan Mina na ci karo da wasu ɗaliban jami'ar da ke cikin wani yanayi na damuwa a sakamakon wannan yajin aiki. Na juwa, Joel Leonard, a gaskiya ba mu ji daɗi ba domin kowa ya zo da bukatunsu wanda ya kamata ya cika kafin a ji hutu to kuma yadda suka kawo wannan yajin aiki muni yaran makarantar shi yake shafa sosai yanzu me zaka ce ma ita gwamnati a ni kuka zan yi ma gwamnati so ni kuka nike ma gare gwamnati su yi haƙuri ne su ji eh, complain na titocinmu ikiya dokas wallahi yajin nan na damu mu dalibai makaranta mun bar gidaje da fata za mu zo mu ci gaba da makaranta amma aji nan na dawo da mu baya da fata muna so mu koma hutun kirsimeti amma yajin nan ba mu san ko za zo aje mu ba ko za su ce mu tafi gida eh, me zaki ce ma su gwamnati su yi kokari su biya ma lecturers namu bukatunsu domin mu dawo mu ci gaba da abin da ya kamata yanzu sati guda suka ce za su yi na gargadi me kuke yi to makaranta to daga ci abinci a kwanta a yi bacci shikenan ba abin yi sai aikin banza a can jami'ar ibrahim badamasi baban gidama da ke garin lafai ɗaliban na cikin damuwa abubakar usman wushishi shine sakataren kungiyar ɗaliban jami'ar ta ibb da din makaranta dawo wannan strike da suka A lokacin da na yi ƙoƙarin jin ta bakin shugabannin ƙungiyar malaman jami'o'in da ke nan jihar Naija lamarin ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka tashi gon karatu. To madalla daga batun yajin aiki sai na siyasa wanda a jamhuriyar Nijar ko ta ce ba ta da hurumin sauraron karar da 'yan adawa suka sa ko me yasa haka? Ga su lamun mu da barma da karin bayani a cikin wannan rahoton. da take bayyana matsayinta a game da karar da 'yan majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren adawa suka shigar game da halaccin gwamnatin mai kunshe da mata takwas daga cikin mambobi 43 kotun tsarin mulkin ƙasa ta kwatanta cewa dokar da ta yi tanadin kason musamman ga mata a kundin constitution ba ta fayyace zahirin adadin kason da ya kamata a basu ba saboda haka kotun ta ce ba ta da hurumin yanke wani hukunci akan wannan korafi to koya 'yan majalisar da suka shigar da karar suka ji da wannan matsayi honorable sumana sanda shine jagoran 'yan majalisa na jam'iyyar model lumana doka bai ba mu hanya ba mu yi jawabi bisa kan abin da cour ta hudda kenan ba mu yi bisa biskan abin da cour ta ce a huskanmu na wakilin 'yan kasa 'yan majalisa yau cour ta ce ba za ta iya ba mun yarda mun amince da wannan Ƙungiyoyin mata sun yi na'am da abin da kotun tsarin mulkin ƙasar ta faɗa hasali ma shugabar ƙungiyar SOS FEV Maryama Musa kira take a shirya wani zaman sulhu da ɓangaren zartarwa don kawo ƙarshen wannan kikikaka. Tana yiwa watakila mu wajen mun yi kuskure da muka je muka ga kotu. Amma ni a nawa ra'ayi wani jaye-jaye tsakanin mata da kotu duk bai taso ba shugabannin gwamnati ya kamata mu je mu gani premier minister kuma da shugaban kasan da kanshi ai a sulhance nisan nike ma a yi mini conference national bisan kan harkar wanga luwasun lokuta tunda an abin ya ci ya ki canyewa kullum magana shi ake wa'ansu garuruka daidai da daidai ake yi shine bature yake ce ma parite kamar yadda abin yake a kowace ƙasa ta demokradiyya tsarin shari'a a jamhuriyar Nijar ya yi tanadin wasu hanyoyin da 'yan ƙasar da ke fatan a warware musu dukkan wasu abubuwan da suka shige musu duhu a game da sha'anin doka saboda haka dan majalisa Sumana Sanda ke cewa tunda harakan administration ce kenan akwai conseil d'etat mun ji dama akwai wasu kungiyoyin na mata da suna da niyya su je a wannan kotu su tambaya a gaya musu in abin nan an yi shi bisa kan gaskiya ne ko ba haka ba kenan mu ma a huskan adawa insha Allah za mu yi wannan a wajen Conseil d'État. Tun a washe garin naɗe dan mambobin gwamnatin ta ranar 19 ga watan Oktobar 2016, ƙungiyoyin mata ke ta nuna rashin gamsuwa da adadin matan da aka ba mukami a sabuwar gwamnatin, saboda a cewar su an toye musu haƙƙi, ganin yadda abin da aka ba su ya gaza da kashi 25 daga cikin 100 din da doka ta tsara, lamarin da ya kai su ga yin zaman darshan a ofishin ministar cigaban mata. Kundin tsarin mulkin kasar Nijar a sashen sa na 22 ya umarci gwamnati ta dauki dukkan matakan kawar da da duk wata wariya ga mata da 'yan mata da nakasassu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaida sule mummuni barma kafin mu buɗe layukanmu ku shakata da wannan Dokin

Ko ni sa to ni ke. la la. da martabu banda kai ka gudu kai ka cila da gudu ne na zan ko da race yana cire da dawaki ku zan cire yi ga anda da ba a batun na ba ka sani kin gobe na da doki ilin dokin gare yi suna gwalin da komai suna ala lela shagalin gani na yi. Don ma na ce fa dokin sarkin isa yau kokari duk zamfara sun ji daɗi. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to mun samu kira na harko daga kaduna wane ne daga kaduna wa alaikum salam sunana ibrahim alarama daga cikin kaduna to ibrahim Alarama me ra'ayinka game da yajin aikin malamai shin me kake na mafita to gaskiyar magana mafita a nan yana da kyau dai su malaman jami'o'i su lura da irin yanayin da ake ciki a wannan lokaci ƙasa ba kuɗi sannan kuma ga matsala na tattalin arziki waɗannan bukatun nasu da suka sa ma gwamnati su ɗan sassauta su na ganin cewa gwamnati ta iya yin abubuwan da za ta iya a kai ita ma gwamnati ya kamata ta duba waɗannan malamai domin fa su ma waɗanda suke kan gwamnatin ai karatun ne suka yi har suka kai ga wannan mukami nasu ga baki ɗaya ya kamata to madalla waton an bugi jaki a bugi taiki kenan to bari mu je sokoto birnin shehu wane ne a sokoto Alo, salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa Kana magana da Abdullahi Allah Ramma da Garuga Alkali a kusan Najeriya. To Abdullahi me ra'ayinka game da wannan batu na yajin aikin malaman jami'o'i? Wato dama da ka ji an ce za a yajin aiki to akwai matsalar da aka fuskanta. Eh. Saboda haka shi da kyau da a ainihin kungiyar go da kuma ita gwamnati. Mm. A Wato bari shawarwari da ba sassauta tattauna domin a gano matsalar wannan abun. Domin idan aka ce za a ciyar gaba haka mm. za a ainihin wato za a cuta ma ɗalibai masu karatu da kuma iyayen yara saboda haka da Allah gwamnati da kuma anan su malamai sautar wurin shawarwari domin su gano bakin zarin wannan al'amari na mun gode malam abdullahi daga sokoto mun abdullahi bari mu je bauchi waye daga bauchi Ahmadu Musa da wani to amadu me ra'ayinka game da wannan batun ra'ayina ba eh game da albashin ma'aikata ne ake yi a ah, baka san game da ina jin ka Luna eh, neman ka ban same ka ba sai yau to ba gashi ka samu ba kai muke saware ai kowa kai yake saware. to ni dai a ra'ayina to ina ga layin kama yanke bari mu je katsina waye a katsina um, yawa a hone tsiga to ra'ayinka game da wannan batu na yajin aikin malaman jami'o'i gaskiya a gani na ya kamata gwamnati ta dan duba saboda gaskiya malamai suna aiki kuma sun daɗe suna maganan nan ba a ɗauki mataki ba mm. ganin babban aikin da suke kuma ga ɗalibai in an bari abin ya ci gaba za su samu cikas a wurin karatu kamata ya gwamnati ta yi kokari cikin ido ake yin tsawuriya. Mm, to amma su ma malaman ba ganin ya kamata a ce sun duba su ma wannan eh, mataki bai tsanani ba zahirin gaskiya aikin da malami yake inda gwamnati za su tsaya su duba da kyau mm. ya kamata a dan saurare su su ma a dube su ko da yaya eh tana ce ka ce uh, kowane bangaren da ya duba ya duba shi ma idan an buji jaki sai kuma a dan buji taiki to mun dai gode eh, tsiga to na gode yawwa yawwa na gode to muna magana ne akan to patakol waye da mun samu kira daga patakol waye daga patakol wake magana daga patakol sai dai kabar rediyon ka buɗe kuma ayya layin ma ya yanke muna magana ne akan yajin aiki da malaman jami'o'i suka fara na, na gargaɗi na sati guda kuna ganin me ya kamata a yi ina za a samo bakin zaren domin warware shi wannan batu ne da ya ci ya cin yiwa don an jima ana wannan ana kan wannan batu batu guda to mun samu kira daga nasarawa ya daga nasarawa Salamu alaikum Bashir Wa alaikum salam. Daga lafiyan bari bari maga karnar da kungiyar murin nasara. To Bashir me ra'ayinka game da wannan batu? To a gaskiya ya jin aiki ne kuma baya ne baya kawo ma kasa ci gaba ba. Da sun samu ne gwamnati da su 'yan kwadagon kungiyar malamai. Da su eh. daidaita kowane bangare ya duba matsalolin kowane bangare don ma daidaita. Don ko idan an ka tafi ajin aiki gaskiya ɗalibai za su shiga cikin wani hali. a kowane suke shirye-shiryen jarabawa waɗansu suna shirye-shiryen gamawa to idan an je yajin aiki a gaskiya za a samu matsala dan annabi su daidaita da junin su a zuwa ci gaba da aiki to mun gode bashir da wannan ra'ayi na Allah sa wayan da aka yi domin sun ji yanzu bari mu je Kaduna birnin gwamna waye daga Kaduna wa alaikum salam kuma ina kiran ku daga zere daga Sani a Kaduna tarayyar Najeriya to Murtala me ra'ayinka game da wannan batu ra'ayina gaskiya sun ba mu mamaki gaskiya malaman jami'a kusan zai zamanto kusan su ne na farko wanda za mu ce a gwamnatin nan da suka fara yajin aiki eh. wadda duk muna ganin za su ba da gudunmuwa ne sun san gwamnatin nan tana kuka ba kuɗi ba abubuwa to kuma su kuma ta kan wasu bukatun su kawai zo su sa ɗarurukan miliyoyin ɗalibai su rasa ilimi mutane su zauna haka kenan a rayuwa na farko ilimi shine jagoran dan adam idan ya mm. zamanto sun hana ilimin nan suna so su bar al'umma cikin duhu kenan to gaskiya ba mu ji daɗi ba duk da dai su ne su yi hakuri su bi hanyar lalama in ba haka ba gaskiya mu talakawan kasa za mu ga suna ma wannan gwamnatin wani eh, rashin fatan alkhairi ne da sauransu. Eh, mun gode murtala aka ce kowa da bukin zuciyan shi bari mu je zamfara waye daga zamfara alkali mafara to alkali mafara me ra'ayinka to na dai ina ba gwamnati shawara don Allah ta biyo matsalar nan don a samu a taimaka ma 'yan Najeriya. 'yan makaranta. To Allah sa gwamnati tana ji ko kuma hadiman gwamnatin ma suna ji. Eh da Allah su taimaka su a jaya eh, eh, a taimaka a abun ga gwamnatin gwamnatin Najeriya ta biyo matsalar nan. To ma da a samu a kai karshen a kai karshen matsalar nan. To Allah tabbatar da haka. Bari mu je Kebbi mun gode alkali ma fara bari mu je Kebbi waye da Kebbi makoci. ana magana da Alhaji Aliyu daga ɗakin gari. Alhaji Aliyu to me ra'ayinka game da wannan batu? Ra'ayi na abin da ya kamata ya su malam makaranta su diba a yanayin da ake ciki a yanzu zamanin wanga lokacin da ake matsalolin rashin kuɗin da Buhari ke kuka. Ya kamata a ce sun ya ya bi sun diba su kuma san san abin da sun gabe da nasu su yan kuɗi da ya ga sarki hannun gaba. To mun gode Alhaji Aliyu da wannan ra'ayi naka da kuma kiran Aliyu daga Kebbi ne muka kawo karshen kiran da za mu iya ɗauka gobe ma rana ce idan mun buɗe kuna iya kira yan wasan najeriya mata wato falconet sun yi waiwayin baya suka doke kasar canada da ce uku da daya a jiya a wasansu na biyu na gasar kwallon kafar cin kofin duniya na mata yan kasa da shekaru ashirin a kasar new guinea kasar ta da ce dai ta soma zura kwallo a ragar najeriya a minti na goma sha biyar da soma wasan inda najeriya ta sami farke cin ta hanyar bugun finarti ana dab da tafiya hutun rabin lokaci najeriya ta kara zura kwallaye biyu a rabin lokacin wasan na biyu wanda ya bata nasara lamarin da ya dan haskaka fatanta na ci gaba da takarar lashe kofin wannan dai shine wasan na biyu da najeriya ta buga a matakin rukuni rukuni na gasar inda a wasan farko ta sha kashin gaske daga kasar japan da zunzurutun ci shida da nema najeriya za ta kara da kasar spain da yanzu haka ke jagorancin rukunin nasu na bi. wasan da ya zame wajibi najeriya ta yi galaba domin samun damar tsallakewa zuwa mataki na gaba a ɗaya bangaren kuma babbar kungiyar kwallon kafar mata ta najeriya wato sufa falcons ta isa kasar kamaru kwanaki biyar da suka rage da za ta soma wasa a gasar cin kofin nahiyar afirka na mata karo na goma yan najeriya waɗanda yanzu haka su ne zakarun afirka suna neman ɗaga kofin ne karo na takwas kuma za su fafata su na matakin rukuni-rukuni ne a birnin limbe na kasar ta kamaru nigeria na fafata gasar ne karo na goma da za a soma ta ranar sha tara ga wannan watan inda ta fada a rukunin bi tare da kasashen mali da kenya da kuma ghana hukumar kwallon kafar zambia tana nan tana kokarin yin sauye-sauye ga dokokinta da suka ci karo da kundin tsarin dokar kasar dangane da luwadi kasar ta zambia dai ta haramta luwadi tare da hukuncin ɗauri a gidan kaso har na tsawon shekaru goma sha biyar to amma hukumar kwallon kafar kasar tana ma ga kundin dokokinta ta yadda za su dace da dokokin hukumar kwallon duniya wato fifa hukumar ta fifa dai ita ko ta haramta nuna bambanci a kan jinsi ko mu'amalar jinsi ta kan kuma iya dakatar da duk kasar da ta karya wannan dokar kasar congo brazzaville ta kori mai horar da 'yan wasan kasar watanni goma sha bakwai kafin karewar wa'adin kwanta raginsa hukumar kwallon kafar kasar ta tabbatar da korar pire Chantre. sakamakon koma bayan da kasar ke samu a wasanni na baya bayan nan shine kashin da kasar ta sha a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin duniya da ci daya da nema a hannun kasar uganda murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar an sake zaben shugaban nicaragua daniel otega tare da jam'iyyarsa ta sandinistan national liberation front a wani sabon wa'adi na tsawon shekaru biyar a wannan watan sakamakon zaben da ya bai zo da mamaki ba lura da yunkurin da shugaba otega ya yi ta yi na musgunawa bangaren adawa da kuma hana masu sa ido da ke zaman kansu bibiyan al'amura a lokacin zaben da yawa daga cikin masu kada kuri'a sun kaura cewa rumfunan zaɓe a wani mataki na yin bore na nuna cewa an riga an tafka magudi a watan yuni ba da jimawa ba bayan da mr otega ya aina shirinsa na tsayawa tsayawa takara ya ce ba zai bar masu sa ido da ke zaman kansu na ƙasa da ƙasa zuwa wurin zaben ba daga baya wata kotun kolin ƙasar ta tsige shugaban 'yan adawan jam'iyyar independent liberation party ko kuma pli a takaice wato eduardo montalega daga matsayinsa aka saka wani mai yiwa shugaba otega biyayya wato pedro reyes a lokacin da mataimakan jam'iyyar pli a zauren majalisar ƙasar suka ki amincewa da naɗin reyes suka kuma ayyana kansu a matsayin masu cin gashin kansu dukkaninsu su 28 ɗin a kore su a ƙarshe watanni kaɗan kafin zaɓe cikin wanayi na bazata Mr. Reyes ya ajiye aikinsa inda aka maye gurbinsa da Jose Del Carmen Alvarado wanda ba sosai magoya bayan PLI suka san shi ba. A da jam'iyyar adawa ta PLI tana da kujerun 'yan majalisu 28 inda take kalubalantar wakilan jam'iyya mai mulki a zauren majalisar kasar amma a wannan karan kashi biyar kacal ta samu na ƙuri'un da aka haɗa sannan ta samu kujera guda kacal a zauren majalisar. Mr. Otega tsohon hannu ne a harkar dabarun siyasa da farko ya fara tafiyar da ragama ƙasar ne a matsayin mai tsare-tsaren gwamnatin soji a tsakanin shekarun 1979 da 1985 sannan kuma ya mulki ƙasar a matsayin shugaban ƙasa tsakanin shekarun 1985 da 1990 a lokacin da ya faɗi zaɓe a shekarar 1990 shugaba ortega ya kama girmansa ya mika mulki cikin lumana amma kuma cikin shekarun da suka biyo baya ortega ya shimfiɗa wani tsari da yake juya tsarin dokokin zaben ƙasar a shekarar 2001 ya sake lashe zaɓe inda ya rika shimfiɗa wasu matakan zaɓe da suke biya mai bukatunsa amurka ta nuna matuƙar damuwarta kan wannan maguɗi da aka tafka a zaben na nicaragua kamar yadda wata rubutacce sanarwa da mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka mark taura ya rubuta za mu ci gaba da nuna matsin lamba ga gwamnatin nicaragua da ta rika bin ka'idojin demokuraɗiyya da kuma samar da walwalar 'yan jarida da mutunta haƙƙoƙin bil'adama a nicaragua waɗanda suka yi daidai da haƙƙin da ya rata a mu a ƙarƙashin matsayar da aka cimma ta ƙarfafa tsarin demokuraɗiyya muna kuma da kyakkyawar dangantaka da al'ummar nicaragua za mu ci gaba da aiki a madadin jama'a ƙasar domin ƙarfafa mulkin demokuraɗiyya Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Idan mai sauraro yana da tsokacin da zai yi, sai a rubuta wasiƙa zuwa editorials. VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA. Har ila yau za ku iya ziyartar sauran sharhin da muka gabatar a baya a shafin VOA editorials. Wato www.voanews.com/editorials. To madalla, yanzu kuma mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Shugaba Joseph Kabila na ƙasar Kongo Kinshasa ya naɗe sabon Firaminista. kabila ya zaɓi wani ɗan majalisar dokoki ɗan jam'iyyar hamayya badibanga ntita sami ya jagoranci sabuwar gwamnatin haɗin ƙasa da za ta tafiyar da harkokin ƙasar har zuwa lokacin da za a gudanar da zaɓuɓɓukan da aka jinkirta zaɓuɓɓukan da tun farko aka shirya gudanar da su cikin wannan watan yanzu za a yi su ne a watan afrilun shekarar 2018 shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya gana yau alhamis da wasu manyan mashawarta da masu neman manyan mukamai a gwamnatinsa sannan yana shirin ganawarsa ta farko da wani bako daga kasar waje firaminista shinzo abe na japan shugaba barack obama ya ɗauki sakonsa na haɗin kai mai ɗorewa na amurka kuma daga amurka zuwa tsakiyar turai a yau alhamis inda ya jaddadawa jamusawa da dukkan 'yan ƙasashen turai cewa amurka za ta ci gaba da taka rawa a harkokin duniya To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatarwa da Sayida Hamdul da Daniel Brown waɗanda suka bada umarni sai injiniyan mu wato Dan ni Lada Ibrahim ke cewa sai an ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya.